jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a sangon shara hausa radio biyo h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare akwai shirin nan na musan dokokinmu za mu gari da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokacin mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 19 ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan Satumban shekara ta 1991 kasar kuwait ta wata yarjejeniya ta tsaro da kasar amurka hakan ya faru ne bayan watanni shida da kawo ƙarshen mamayar tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wanda yi wa kasar ta kuwait yarjejeniyar da ta wa amurka damar yin amfani da tushen jiragen ruwan kasar kuwait kuma ajiye makamanta duk inda take so a cikin faɗin kasar banda haka kuma gwamnatin kasar kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyin na daban wanda suka shafi tsaro tare da kasashen faransa da ingila a shekarun da suka biyo baya haka ma kasashen bahrain haɗaɗɗe daular larabawa qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan ƙasashe ƙasar kuwait tana daga cikin ƙasashe shida mambobi na ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun fasha waɗanda suka haɗa da saudiya haɗaɗɗe daular larabawa bahrain qatar oman da kuma ita kanta ƙasar ta kuwait ƙasar dai tana da arzikin ɗanyen man fetur wanda kuma da shi ta fi dogara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan satumban shekara ta 1959 aka kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gishin kanta a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1954 ne dai aka kafa ƙungiyar dakarun sa kai ta masu neman 'yancin ƙasar algeria daga turan mulkin mallakar ƙasar faransa a ranar goma sha tara ga watan satumban shekara ta alif tara da da hamsin takwas masu gwagwarmaya waɗanda suka kafa majalisar tafiyar da ƙasa kuma suka ci gaba da gwagwarmaya domin tafiyar da ita duk da cade turan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da jibke sojoji a cikin algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma wata nasara ta murkushe wannan gwamnati da karshe dai ƙasar ta zama mai cikakken 'yancin kai a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 1962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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. ‘Yan Birtaniya sun yi ban kwanan ƙarshe da gawar sarauniya Elizabeth ta biyu. Iran ta ce watakila ta tattauna da sauran ɓangarorin da yarjejin nukiliyar ƙasar ta shafa a birnin New York na Amurka. Turkiya na son shiga ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai karan farko kenan ga wata ƙasa memba a ƙungiyar tsaro ta NATO. To yanzu ga cikakkun labaran. 'Yan Burtaniya sun yi hiban kwanan ƙarshe da gawar sarauniya Elizabeth ta biyu wace ta rasu tana da shekaru 96 a duniya. Bayanai sun ce dubun dubatar 'yan Burtaniya ne suka yi wa gawar sarauniyar ban kwanan ƙarshe a ranar ta yau da aka ayyana a matsayin hutu. Za a binne sarauniyar ce cikin sirri a wani bangare na fadar Windsor da yammacin yau. Sarauniya Elizabeth ta mutu ne bayan shafe shekaru 70 kan gadon sarautar Burtaniya. manyan 'yan gidan sarauta da shugabannin kasashe daga sassan duniya da dama ne suka halarci bikin jana'izar shugaban amurka joe biden da na faransa emmanuel macron da shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa da takwaransa na kenya william ruto duk sun halarci jana'izar sarki charles na uku ne ya gaji sarauniya elizabeth ta biyu bayan mutuwarta iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce watakila kwararru daga tehran da sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 su iya ganawa a birnin new york a gefen taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da nufin tattauna hanyoyin ɗagewa ƙasar takunkuman amurka da yake amsa tambaya game da kasancewar babban mai shiga tsakani na iran ali bakari Kani a cikin tawagar shugaba ibrahim ra'isi zuwa birnin new york kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran nasir kan'ani ya ce taron na majalisar ɗinkin duniya wata haɗuwa ce da za a iya amfani da ita domin tattaunawa da sauran bangarorin da yarjejeniyar ta 2015 ta shafa ya kara da cewa iran za ta yi amfani da duk wata dama wajen bayyana ra'ayinta kuma taron majalisar ɗinkin duniya na daga cikin damar da ake da ita in shi yau litinin ne dai shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi ya kama hanyar zuwa birnin new york na amurka domin halartar babban taron majalisar ɗinkin duniyar karo na 77 To a gobe talata ne dai shugabanni daga kasashen duniya za su fara jawabi ɗaya bayan ɗaya a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 sama da shugabannin kasashe da na gwamnatoci da kuma ministoci 150 ne za su yi jawabi a zauren na majalisar ɗinkin duniya a daidai lokacin da duniyar ke fama da rikice-rikice da rarrabuwar kai batutuwan da za su mamaye taron sun haɗa da yaƙin ukraine wanda kasashen duniya da dama ke cewa kasashen yamma sun fifita ukraine din bisa sauran rikice-rikice a duniya akwai batun matsalar makamashi da ke addabar kasashen yamma da kuma matsalar canjin yanayi shugaban kasar rasha vladimir putin da kuma takwaransa na china xi jinping ba za su halarci taron ba shi kuwa shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabin sani ta kafar bidiyo bayan da wani zaben musamman ya sahale masa hakan duk da adawar da rasha ta nuna kan hakan a daular taron kuma na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 an kuma tsara wani taron ƙungiyar ecowas da zai tattauna rikicin mali da kuma ivory coast to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafin na intanet www.hausatv.com shugaba recep tayyip erdogan na turkiya ya ce ƙasarsa na son shiga ƙungiyar haɗin gwiwa ta shangai da ake kallo a matsayin wata hanya ta daina dogaro da kasashen yamma Mr. Erdogan ya bayyana hakan ne kwana guda bayan da ya halarci taron shugabannin kungiyar ta SCO karo na 22 da ya gudana a birnin Samarkand na Uzbekistan. Ya kuma ce babban burin da kasar ta sanya a gaba yanzu shine zama memba a kungiyar ta SCO saboda a harkar hulɗa ko kuma haɗin gwiwa ba al'akari da wata ƙasa aminiya ko kuma abokiyar gaba. wannan dai shine karan farko da wata ƙasa memba a kungiyar sarauta ta nato ta bayyana sha'awar shiga wannan kungiyar. tun a shekara ta 2013 ne turkiya ta kasance abokiyar tattaunawa a kungiyar haɗin gwiwar ta shangai da ta kunshi kasashen china rasha da kuma wasu kasashen asiya ta tsakiya guda hudu tun cikin shekarar da 2001 kafin daga bisani ta samu karbuwa daga kasashen india pakistan da kuma iran a yanzu haka dai kungiyar ta fara shirye-shiryen karɓar kasar belarus a matsayin mamba da kuma neman amincewa da kasashen masar da saudiya da qatar da bahrain da maldives da haɗaɗɗen larabawa da kuma kuwait da Myanmar a matsayin sabbin abokan tattaunawa. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan da daidai wannan lokaci daga nan rediyo Hausa VOH. da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu batutuwa da suke faruwa a nahiyar Afirka ko kuma waɗanda suke alaƙa da nahiyar ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar a mataki na ƙasa da ƙasa. shirin yau da Allah zai dubi ne dangane da zanga-zangar da aka gudanar a jamhuriyar Nijar ta nuna adawa da kasantuwar sojin Faransa na Barhan a cikin kasar da sunan yaƙi da ta'addanci. Wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da kuma fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. ɗaruruwan mutane ne a ranar 18 ga watan Septamban shekara ta 2022 da muke cike ne suka gudanar da wata gagarumar mazanga zanga a birnin Yamai domin nuna rashin amincewa da kasantuwar sojojin kasar Faransa na Barhan a cikin kasarsu da sunan yaƙi da ta'addanci. Ko shaka babu wannan lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da faransa take fuskantar irin wannan koma baya a wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka da ta yi wa mulkin mallaka waɗanda sa gudanar da wannan zanga-zanga a birnin yamaide sun yi tattaki zuwa gaban majalisar dokokin ne da ke birnin yamai suna rera taken bukatar fishewar sojojin barhan na faransa da suke cikin jamhuriyar nijar waɗanda aka jibke su da nufin gudanar da ayyuka na tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar bayan nan kuma sun yi rera take na jinjina wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin sannan ma wasu daga cikin waɗanda suka gudanar da gangamin sun daga tutar ƙasar rasha a lokacin da suke nuna adawarsu da kasantuwar sojojin faransa a cikin ƙasarsu 'yan ƙungiyar farar hula ta m62 ne su ne dai saka shirya gudanar da wannan zanga-zanga wadda kuma ta samu karbuwa daga jama'a da dama musamman ma dai mambobi na ƙungiyoyin farar hula waɗanda suke adawa da salon siyasar ƙasar faransa a kan jamhuriyar nijar wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen da faransan ta yi wa mulkin mallaka kuma take da tasiri a kanta ta fuskokin siyasa da tattalin arziki da tsaro da sauran batutuwa da suke da alaƙa da ƙasar na tsawon shekaru baya ga kuma wasu abubuwa da dama waɗanda aka yi la'akari da su dangane da wannan zanga-zanga shine irin kalaman da waɗanda suka shirya zanga-zangar suka rika furtawa a zanta wasu da manema labarai inda wasu daga su musamman ma jagoran zanga-zangar suke bayyana cewa ɗaya daga cikin manufar shine tabbatarwa duniya cewa babu abin da faransa ta tsina wa jamhuriyar niger tsawon shekaru da ta yi tana mamaye da al'amura na kasar ta faska siyasa da tattalin arziki da kuma tsaro duk da jamhuriyar niger din ta samu 'yancin kanta fiye da shekaru 60 da suka gabata daga mulkin mallaka na kasar faransa amma tun daga lokacin har zuwa yau dinnan faransa ba ta gushe tana tsoma baki a cikin harkokin jamhuriyar nijar ba wadda ƙasa ce yantacciya kuma mai yancin siyasa kuma take da yancin samuwa baya ga kuma wasu daga cikin su suna cewa duk da kasantuwar sojojin faransa a cikin jamhuriyar nijar amma har yanzu ayyukan ta'addanci ba su tsaya ba kuma ba iya shawo kansu ba domin kuwa 'yan ta'adda sukan kai hare-hare lokaci zuwa lokaci musamman ma yankuna da suke kan iyakoki da jamhuriyar nijar da kuma kasar mali da kuma sau da dama waɗannan hare-hare kan nufi jami'an tsaro na jamhuriyar nijar ɗin a wasu lokutan ma suka rasa su sakamakon hare-haren da 'yan ta'addan suke kaddamarwa a kansu ba tare da sojojin faransa sun iya aiwatar da wani abu na kare kasar daga irin waɗannan aika na ta'addanci ba duk kowa da kirarin da faransa take yi na yin amfani da kayayyakin aiki kama daga jirage marasa matuki da sauran na'urori waɗanda za su iya taimaka ma jamhuriyar Nijar wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli. Baya kuma wasu daga cikin jagorin wannan zanga-zanga sun zargi ma ƙasar Faransa kai tsaye da cewa tana taimaka ma 'yan ta'adda a cikin ƙasar Mali da kuma Burkina Faso wanda hakan yakan yi mummunan tasiri akan jamhuriyar Nijar wadda take makwabtaka da waɗannan ƙasashe. inda suke bayyana cewa fishewar sojojin faransa daga yankin baki ɗaya ma shine maslaha domin al'ummar yankin sahel su samu su sarara sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun bayyana cewa sojin kasar faransa sun tafka manyan laifuka waɗanda sun cancanci a hukunta su a kotunan duniya da suke hukunta manyan laifuka na yaƙi. a cikin watan afrilun da ya gabata ne dai majalisar dokokin jamhuriyar niger ta amince da girke sojojin kasar faransa a cikin jamhuriyar nijar din domin su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da dakarun jamhuriyar nijar wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma murkushe 'yan ta'addan wannan kuduri da majalisar dokokin nijar ɗin ta amince da shi shine babban abin da ya wa faransa damar shigo da sojojinta daga ƙasar mali lokacin da ƙasar malin ta nuna rashin buƙatar su a cikin ƙasarta. ta sojin faransa dubu uku ne dai suke girke a cikin kasashen yankin sahel da sunan taimakawa kasashe na wannan yanki yaƙi da ayyukan ta'addanci kuma ƙungiyoyi masu da'awar jihadi to amma irin abubuwan da suke tasowa a baya-bayan nan na nuna ƙin jinin faransa da kuma ayyukan da take gudanarwa a cikin yankunan kasashen sahel ɗin wani abu ne wanda zai yi gagarumin tasiri ga ƙasar faransa da kuma makomarta a wannan yanki abin da ya faru da faransa a kasar mali babban misali ne domin kuwa tun da sojoji suka kawar da gwamnatin marigayi bubakar kaita ake ta kai ruwa rana a tsakanin su da gwamnatin faransa wanda hakan ma ya kai ga an raba gari ta fuskoki daban-daban musamman ma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin tsaro tsakanin faransa da kuma mali ba kuma sojojin da suke mulki a kasar ta mali sun ɗauki matakai na takawa faransa birki dangane da tsawon baki da take yi a cikin harkokin kasar ta mali tare da bayyana cewa kasar mali ƙasa ce mai cikakken yanci ba ƙasa ce wadda take ƙarƙashin mulkin mallaka na kasar faransa ba a halin yanzu baga kuma ko a kasar burkina faso akwai da dama daga cikin 'yan gwagwarmaya da masu rajin kare haƙƙin bel'adama waɗanda suke sukan lamirin ƙasar faransa da kuma irin rawar da take takawa a kasar da suke bayyana cewa mafi yawan abubuwan da faransa take yi a kasar burkina faso ba abubuwa ne waɗanda suke amfanar da al'ummar kasar ba bilhassali ma abubuwa da dama da take yi a cikin kasar burkina faso da ma wasu ƙasashen yankin tana yi ne domin amfanin kanta kuma tana amfani da waɗannan kasashe da kuma tatse arzikinsu da yin amfani da su domin gina kanta. sai kuma abin da ya faru a baya-bayan nan a jamhuriyar nijar din yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su wa faransa lissafi matuka domin kuwa jamhuriyar nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke da muhimmanci matuka ga ƙasar faransa duk wani lamari wanda zai iya kawo tsaiko ko fahimta ko kuma hana faransa gudanar da wasu ayyukanta ko tsare-tsarenta a cikin jamhuriyar nijar ba karamar illa zai yi ga manufofinta a kasashen yammacin nahiyar afirka da ta wa mulkin mallaka ba duk da cewa dai gwamnatin jamhuriyar niger ba ta da wata matsala kai tsaye da kasar faransa to amma kuma kungiyoyin farar hula waɗanda suke da tasiri kuma suke da karbuwa a cikin jamhuriyar niger din za su iya tasiri ga magoya bayan su wajen sanya alamar tambaya akan ayyukan kasar faransan wanda hakan kuma zai iya tasiri wanda hakan kuma zai iya tasiri ga makomar dangantaka tsakanin kasashen biyu wani abu wanda ko shakka babu ba zai yi wa faransa daɗi ba shine yadda al'amura suke wakana a bayan nan a yankin na sahel musamman ma dai a ƙasar mali da kuma abin da ya faru yanzu a jamhuriyar nijar na miƙewar su ƙungiyoyin farar hula da suke nuna adawarsu da kasancewar sojin faransa a cikin ƙasarsu shine yadda irin waɗannan ɓangarori suke karkata ga kasar rasha da kuma nuna goyon bayan su ga irin matakan da kasar rashan take dauka wajen shigowa cikin nahiyar afirka da kuma gudanar da ayyuka na ci gaba da kuma taimaka ma al'ummomin kasashe daban-daban babban abin jira a gani a halin yanzu dai shine irin matakan da gwamnatin kasar faransa za ta dauka wajen tunkara irin waɗannan al'amura da suke bulla a cikin nahiyar afirka da suke a matsayin babban kalubale a gareta da kuma makomar siyasar ta da ayyukanta ta fuska tsaro a cikin waɗannan ƙasashe. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da zanga-zanga da yan uwa suke yi a babban birnin Yamai ta tsadar rayuwa da makin jinin sojojin Horanshi. Hakikanin gaskiya sojojin Horanshi suna zaune ne a ƙasar mu babu wani agaji da suke bamu na tsaro illa iyaka dai suna nan suna kwashe mana arzikin ƙasa shekaru da dama wanda suka wuce da haka muke kira ga shugabanni ya kamata su zurfafa tsaro idan wannan sojojin Horanshi babu abin da suke tsina namu a ƙasar mu to ya kamata su tattare nasu ya nasu su koma ƙasar su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran da farko je suna na sanusi madaddai daga nan shahar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau ra'ayina shine bayan nuna goyon baya ga mambobin wannan kungiya ta yan gwagwarmaya wacce ake kira da m sosante ta nan kasar mu nijar tare da abokanan su yan gwagwarmaya ina shinshina musu akan zanga-zangar lumana da suka gudanar a birnin yamai ta kin zuwan sojojin barkan a kasar ta ta nijar gaskiya muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari domin kuwa mu wannan sojoji sojoji na faransa ba su ne matsalar mu ba a nan kasar mu ta jamhuriyar nijar asali ma waɗannan sojoji su masu dama mana ruwa ne su hana shi kwanci a game da tsaron da ake so a samu a kasar mu ta jamhuriyar nijar da fatan gwamnatin muhammad bazum za ta yi koyi da kasar mali kamar yadda kasar mali ta yi waje da su to mu ma dai haka muke bukata gwamnatin kasar mu ta yi waje da su ta maida su daga inda suka fito ina fatan za ku tashi lafiya biyu a hausa sunana sanusi madatai da magaram nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio musulunci mai albarka eh, ni ne alhaji amman tari daga nan gaya mai bisa ga zanga-zangan da yan horar hula suka yi nan ga nijiyar ta yi ta ba son faransa faransa abinda muka so ga faransa ta hita ta bar mana kasan mu bamu ga wahanin faransa ba mu ta barkata mu nijiyar ina ma yan horar hula goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga wagga zanga-zanga da an kai assalamu alaikum radio voh iran mai magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijiyar Niger. A yau na shigo shirin ina so in bada ra'ayi na saman wannan rishi wanda aka ma 'yan kasar Burtaniya. To gaskiya eh, Elizabeth ga ta yi tsawon lokaci tana gabatar da eh, sarauta ta eh, Burtaniya. amma mu kuma ba mu ga abin da ta ma kasashe ko kuma mu ce musulmin duniya ba. Saboda idan ba mu manta ba cikin mulkin ta ne yakin duniya na biyu su ne suka ba da shawarar cewa duk inda Yahudawa suke saboda ita ma ba Yahudiya ce. Su suka ba da damar cewa duk inda ba Yahuda yake na faɗin duniya a gama shi a samu wani tsibiri ko a samu ƙasa a masa ƙasa ga sunan sun kame ƙasar palestine kenan mu gaskiya elizabeth cikin tsawon lokacin da ta ɗauka tana shugabancin sarauta mu gaskiya ba mu ga wani abu wanda ta ba musulmi ba ba mu ga wani abu wanda za mu tuna baya da ita ba sai dai mu ce allah raka taki gona saboda ba mu ga abin da ta ba musulmin duniya ba. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran ina fata za ku bani dama yanzu ma in sake dan tsokaci akan abin da yake faruwa dangane da siyasar mu ta nan jihar Kaduna. Ikon Allah wannan abu akwai ban mamaki. Jamhuriyar musulunci ina so ku tambaya mana masu yaba ma gwamna Nasir Ahmad Yar Rufa'i. Shin wai sun san waye Nasir Ahmad Yar Rufa'i? Sun kusan menene yake gudanuwa a nan a jihar Kaduna? To masu cewa wai ya yi taro ko ya roki Buhari ko Buharin ne ya bashi dama ya ringa kai ma 'yan a hari an yi ashura bana duk faɗin duniya babu inda aka kashe mutane daga zariya sai ƙauyen soba sai wani gari ƙaramar hukumar soba a cikin soba din nan aka samu aka haɗa kai aka yi wannan kashe-kashen yan kidnapping din da yake cewa sai an ba haɗin kai su tunda suna da makami amma masu fita suna cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah an kashe su an baje gidansu an yi duk abin da za a yi assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon iran na jamhuriyar musulmi musulunci ni ne abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kuso local government a yau tsokaci na zan dan yi tambihi ne akan taron da mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rafa'i wanda ya gudana wanda ya yi da manyan 'yan kasuwa na jihar kaduna da sauran ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro a wannan ganawa da ya yi ganawa ce ta abin a yaba mashi kuma a jinjina mai da an samu shugabanni irin su malam nasiru yan rufa'i a faɗin najeriya ko in ce mu to da ba fuskanci matsaloli irin wannan da muka tsinci kanmu a ciki ba domin ya daɗe na kira kamar yadda ya faɗa cewa ya daɗe na kira zuwa ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da akan wannan bandits da suke damu al'ummar najeriya na cewa an san inda suke kuma an san gidajensu an san dazukan da suke kuma an san garuruwan suke suna mu'amala da mutane ya kamata a yaƙe su a murkushe su a gwada su ƙarfin gwamnati amma hakan bata samu ba To marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To kuma sai shirin nan na musan dokokinmu. mu san dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu da muke gabatar muku dangane da sanin dokoki kamar yadda muka sani ne har yanzu muna bayani ne akan dokokin allah subhanahu wa ta'ala sanin waɗannan dokoki na ubangiji abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na musulmi to kuma kamar yadda muke bayani kafin mutum ya kai ga sanin dokokin ya kamata ya san maɓuɓɓugan dokokin mun daɗe mun yi bayani akan maɓuɓɓugar dokokin Allah subhanahu ta'ala mun yi bayani akan alkur'ani a matsayin tushe na asali wanda yake shine farkon dukkan wasu maɓuɓɓuga da za yi magana a kai na ainihin shari'a bayan wannan mun shigo sunna mun faɗi menene ma'anar sunna da kuma yadda aka samu fahimta na sunna ɗin tsakanin mabiya mazhabobi daban-daban to a matsayin sunna na matsayinta na maɓuɓɓuga ta shari'a ko kuma ta dokokin Allah subhanahu ta'ala mun yi wani irin tsokaci na cewa duk mutumin da yake so ya yi amfani da maɓaɓɓaga ta shari'a to ba fashi da makawa illa ya fara riko da waɗannan abubuwa guda biyu ya yi riko da ainihin alkur'ani sannan ya yi riko da sunna waɗannan su ne maɓaɓɓaga guda biyu masu nauyi na asali tushe na hakika dangane da dukkan wani abu da ɗan adam yake so ya aiwatar a rayuwarsa to idan muka fahimci sunna muka kuma fahimci yadda abubuwan suke tafiya akan al'amura na sunna din nan to sunna fi sabilillahi an sami wasu abubuwa kamar yadda a wancan karon muka yi bayani akan alkur'ani ba a isa a shigo da wani abu a cikin wannan mabubuga ta shari'a ta dokokin Allah subhanahu wata'ala ba domin Allah ya yi alkawari zai kare alkur'ani babu wanda ya isa ya shigo da wani abu sabo cikinsa babu kuma wanda ya isa ya rage wani abu daga cikin alkur'ani to kamar yadda muka yi wannan bayani muka kuma tabbatar wa da kowa a bisa dalilai da muka kafa na cewa alkur'ani Allah ya riga ya faɗa la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wani abu da zai iya shigowa na batanci ga alkur'ani babu kowaye mutum bai isa ba to saboda allah ya riga ya kare shi mun yi wannan bayanin inna na hannu na zalna zikra wa inna lahu lahafizun allah ya riga ya ci zai kasance ya kare wannan littafi nasa mai tsarki amma an kazo sunna fa ko da yake a wani abu da a wancan karon da muke zancen mabubbuga na farko na shari'a ko kuma na dokokin Allah a matsayin alkur'ani mun yi cewa babu yadda za a iya cancanja shi akwai wani abu da muka manta ba mu bijiro da shi ba canji na yin ƙarin wasu ayoyi ko harufa ko kalmomi ba zai taɓa yiwa ba canji na rage wani harafi ko rage wasu jumloli ko rage wasu harfofi ba fa zai yiwu ba saboda kariyar da Allah ya yi wa alkur'ani to amma akwai wani abu da ya kamata mu yi tsokaci mu ɗan bujiro da shi amma akwai canjin da wani waɗansu za su iya yi ta ɓangaren ma'ana canji ta ɓangaren ma'ana gashi nan da yawa wanda shine hausa suke cewa kanikanci a yi wa alƙur'ani kanikanci ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala ga inda allah yake nufi ga bayani tartar a fili amma sai a samu gurɓatattun gurɓatattun malamai waɗanda su malaman nan saboda tsabar gurɓacewa da nisa da suka yi daga ainihin koyarwa ta addini sai su shigo da wasu abubuwa na fassara fassara ayoyin Allah ba yanda Allah ɗin ya saukar ba ba kuma yanda Ubangiji ya so a fassara ɗin ba la'alla ko saboda su ba mahukunta masu mulki jin daɗi wanda shine ya fi yawa saboda malami idan ya lalace zai iya samun wasu sarakuna ko wasu masu mulki su ba shi wasu abubuwa na duniya a kan ya fassara alkur'ani wa jama'a ya karkatar da abin da allah ta'ala yake so ya yi wa mutane bayani domin su waɗannan masu mulkin su saura a kan mulkin su su ji daɗin ci gaba da abin da suke so su yi to wannan nau'i ne na karkatar da wasu hakikatan abubuwa na koyarwa alkur'ani wato jinkirta ayoyin allah ne amma ta bangaren ma'ana to wannan babu zancen cewa ba za a iya ba za a iya yi ana ma yi gashi nan da yawa za ka gani waɗansu in sun zo tafsiri gashi nan a mu muna gani a afirka lokacin tafsirin eh, abin nan lokacin ramadan sai ka ga cewa yanda ake fassara alkur'ani wasu inda za su dinga bayaninsa wasu in sun zo wasu ayoyin ma sai su ki fasarawa ko kuma su dan fasara birbir sai su shige saboda tsoron wai kada mahukunta su ji haushin su kuma gashi Allah ta'ala shine ya suka akan mahukuntan da suke azzalumai masu yin zalunci amma ba za su yi bayani ba ko kuma in sun ziya sun yi bayanin sai su karkatar da wani abu ko kuma Allah ta'ala ya yi bayani akan kafirai ko kuma wasu abubuwa waɗanda ga sunan da siffofin na kafirai a yanzu haka waɗanda suna da su ko da ko sun sa rigar musulunci ne amma sai ka ji irin waɗannan gurɓatattun malaman sun ce ai wannan ana nufin kufaru ta kenan wai wai kafiran maka to irin wannan cancanja ayoyin ƙur'anin da irin kawar da ma'anar da Allah ta'ala yake so to wannan yana faruwa to amma in muka zo ka sunna da yake dama a bangaren sunna muke ta magana wajen sunna ubangiji subhanahu wa ta'ala dama bai ɗaukar wa kansa alkawari zai kare sunna ba shi kansa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniyar nan bai wa mutane alkawarin cewa maganganunsa zai kare su ko kuma allah ya masa alkawarin za a kare maganganun rasulullah ba tare da an gurɓata su ba babu wannan alkawarin shi yasa idan kana zancen sunna yana da kyau da kurin cewa wai wani mutum ya zo ya ce da kai ƙalar rasulullah a yana da kyau ka yi bincike yana da kyau mutum ya tsaya ya yi tsantseni ya bi yadda malamai suke bin hanyoyi na tantance hadisai waɗanda suke masu nagarta masu sanadi mai kyau wanda in ka tafi a kansu ka tabbatar cewa wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda babu wani abu a cikinsa to amma akwai hadisai ga sunan barkate barkatai da yawa waɗanda hankalin dan adam mawa zai dauka a ce annabi sallallahu alaihi sallam shi ya ce wannan maganar ba ko kuma shi ya aikata wannan abu kaza ba ga sunan kuma da dama a cikin littattafan hadisai ana karanta su kuma an ma yi imani da su wasu suna da raunin sanadi wasu hatta masu kansu ma matanin hadisin akwai wani abu da malamai suke ce masa rukakatul kalam wanda da ka karanta ka ji za ka tabbatar cewa wannan maganar ba daga manzo ta fito ba ba daga ma'asumi ce wannan magana ta fito ba akwai ja'alul hadith da ya kasance a wasu shekaru aka dinga yi ana yi bayan wafatin manzo sallallahu alaihi sallam ya kasance ana kirkiro hadisai ana kirkiro hadisai wannan abun ya faru musamman lokacin daular bani umayya waɗanda suke son tabbatuwa akan karagar mulki ta kowace irin hanya saboda haka suka dinga sa waɗansu suna ƙirƙiro hadisai suna kawowa suna cewa ai annabi ya ce kaza ƙala rasulullah kaza ƙala rasulullah kaza wanda duk da dama in aka duba sai a ga cewa ƙirƙire ne hatta waɗansu waɗanda ma suka dinga rawaito hadisan sai ka tabbatar wa kanka cewa waɗansu mutanen da ake ambatan su ne suka kawo hadisin sun nakalto hadisin babu su a cikin tarihi in aka dubi adadin sahabban da suka rayu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda daga baya suka zo suka dinga rawaito hadisai wai akan cewa su sahabban annabi ne in ka duba sai ga tarihi ya kawo wasu lokuta ne waɗanda su irin wannan mutanen suka bayyana amma kuma sun fi kowa yawan hadisai da dai sauran irin waɗannan abubuwa saboda haka sunna idan an ce tushe ce ta dokokin Allah sunna idan an ce maɓuɓɓuga ce ta dokokin Allah bayan alkur'ani to sai an tantance an ga wace sunna ɗin tukun wace sunna ɗin sunnar da ta kasance tabbas a bisa sanadin ruwaya ɗin da kuma maganganun da ke tattare da ruwaya da kuma duk abin da ta bujiro da shi a bisa cewa ba su yi karo da alkur'ani ba abin duk da alkur'ani ya zo da shi babu yadda za a yi sunna ta soke wannan abu matukan sunna an ce ta zo ne wannan sunna ɗin ya ce to in dai ka zo ka kwatanta ta da alkur'ani za ka ga suna tafiya tare da alkur'ani babu wata sunna da za ta zo ta saba alkur'ani saboda haka mizanin da ake auna sunna da shi shine alkur'ani mai girma matukan abin da aka faɗa ya yi daidai da alkur'ani to wannan zai iya kasancewa abu ne na gaskiya sunna ce ta gaskiya sai a yi riko da ita a matsayin mabubuga ta ta shari'an Allah mabubuga ta dokokin Allah sanin waɗannan mabubuga da tantance waɗannan mabubuga to shine zai ba mu damar in mun ga dokokin Allah mata ta'ala mu samu kwanciyar hankali wajen yin aiki da su saboda haka a takaice wa a dunkule na yi ishara akan maɓuɓɓuga dinnan alkur'ani da kuma sunna a matsayin su ne maɓuɓɓuga na shari'a da kuma yadda ya kamata mu dinga kallon su wannan sunna din kamar yadda na yi magana mafi yawa akan sunnan manzo sallallahu alaihi sallam to haka ma sunnatu a immatu ahlbait alaihi wasallam ita ma wannan suna din ya bukata yana bukatan a tantance ta a kuma tabbatar da cewa ba wani abu da ya shigo ta na shubha sannan ita ma wannan sunna ba ta ci karo da alkur'ani ba wannan wani abu ne wanda yake na asasi insha Allah a mu na gaba za mu yi kokari mu fito da abin yadda yake kamar yadda ainihin za mu fahimce shi yadda ya kamata to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atlai shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kawo maku yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa suka aiwatar da umrar ramako kamar dai yadda sulhu biya ta tanadar mun kuma bayyana cewa umran ta yi tasiri a cikin zukatan mushrikai da dama don haka kwanaki uku na cika shugabannin ƙurashawa suka buƙaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya fice daga birnin makka duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su dan jinkirta masa don yayi waliman auren da yayi a cikin garin amma suka ki shi kuma bai ja ba sai ya umarci sabansa suka fice daga birnin makka to a cikin shirinmu na yau za mu fara ba da kissar yakin haibara shine abu na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayan sulhun hudaybiya kuma yana daga cikin alƙawuran da Allah ya masa cewa zai samu nasara a wannan yakin bayan ya dawo daga sulhun hudaybiya sai ya zauna watan zulhajji gaba ɗayansa a birnin madina tare da wani bangare kaɗan na cikin watan muharram na shekara ta bakwai bayan hijira sai ya fita zuwa garin yahudawan haibara wa'anda suka zama fitina ga al'ummar musulmi kuma ya fita ne tare da su kimani dubu ɗaya da ɗari hudu wa'anda suka je sun biya su kaɗai ya ƙi yarda da duk wani wanda bai fita zuwa hudaybiya ba ya bi shi zuwa yakin khaibara duk da cewa ya zo cikin suratul fatai kan cewa allah zai ba su nasara akan yahudawan haibara don haka za a samu ganimomi da dama kafin haka dai kun san cewa sun hudaybiya ta hana ƙwarishawa shiga yaƙi da musulmi har na tsawon shekaru goma don haka idan musulmi sun shiga yaƙi da yahudawan haibara ko sun nemi taimakon ƙwarishawa ba za su taimaka musu ba sai dai kabilar gatsafan ta so ta taimakawa yahudawan haibara a lokacin da suka ji labarin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa wajensu amma daga baya dai suka fasa don tsoron abin da zai biyo baya sai kuma dangane da wa'anda ba su je sulhun hudaybiya ba kamar yadda allah ta'ala ya faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam tun kafin ya dawo madina a lokacin da aka saukar masa da suratul fatahi kan cewa waɗannan munafikai za su so su fita yaƙi tare da shi don ayoyin da suka zo cikin suratul fatahi waɗanda suka nuna cewa muminai za su sami nasara a wannan yaƙin da za a yi kamar dai inda Allah yake cewa wa'anda aka bari za su ce idan kun tafi zuwa ga wa'ansu ganimomi domin ku karɓo su ku bar mu mu bi ku suna son su musanya maganar Allah ne ka ce ba za ku bi mu ba kamar wannan ne Allah ta'ala ya ce a gabanin haka sa'an nan za su ce a'a kuna dai hasadar mu ne sun kasance ba su fahimtar abubuwa sai kaɗan cikin suratul fatahi a ta goma sha biyar don haka kamar yadda ayoyin suka faɗa haka ya faru sun zo sun buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu izini su fita tare da shi yakin haibara tare da shi sai ya ce musu ba zan yi ba don umarnin Allah ta'ala ne kada ku fita tare da mu wa'ansu sun gabatar da uzurori wanda suke nuna cewa sun tuba kuma a halin yanzu suna son su je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ikhlasi ga Allah ta'ala sannan aya ta gaba ta bayyana cewa idan ya hana su to za su ce ana hasada su ne don ba a son su sami ganimar da Allah ta'ala ya yi wa muminai alkawalin samun su a yakin wato yakin haibara don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da wa'annan sahabbai 1400 suka fita zuwa garin haibara a lokacin da suka zo kusa da ganuwoyin haibara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga kansa sama ya yi addu'a yana roƙon Allah ta'ala inda a cikin addu'arsa yana cewa ya ubangiji ka bamu alkhairin wannan garin ka kuma kiyaye mu sharrinsa har zuwa ƙarshe addu'arsa daga nan suka karasa zuwa garin haibara cikin dare a lokacin da garin yawa yahudawa suka fahimci cewa musulmi sun yi masu kawanya sai aka fara yaƙi ana buɗe ganuwoyinsu ɗaya bayan ɗaya ganuwoyinsu guda bakwai ne a cikin 'yan kwanaki kaɗan aka buɗe ganuwoyin gaba ɗaya sai ɗaya daga cikinsu wanda kuma shine mafi girma daga cikin ganuwoyin. har ila a cikin wannan ganuwar ce ta haibara wani jarumin yahudawa mai suna marhab yake a lokacin da suka isa nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa Abubakar tuta na yaƙi ya je tare da wasu sabbai ya kasa samun nasara a kan Marhab a rana ta biyu kuma ya ba wa Umar tutan sai ya kasa samun nasara shi ma ya dawo ba tare da samun nasara ba a nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce gobe zan ba da wannan tutan ga wani mutum wanda yake son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa suke son sa mai yin gaba-gaba a yaƙi ba juya baya ya gudu to madala masu sauraro a nan za mu ta a cikin shirmu na yau saboda ƙwarewar lokaci sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu. Shirin na yau da Allah dai zai mai da hankali ne akan yadda aka gudanar da tarukan arba'in na wannan shekara a kasar Iraki. wanda kuma ya samu halartar miliyoyin mutane daga sassa daban-daban na kasar iraki da kuma kasashen duniya wanda dai shine abin da shirin zai mayar da hankali a kansa a yau da yardar allah da fatan masu rare za a biyo sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ranar asabar 20 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya sannan kuma wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta 2022 ne aka gudanar da babban taro na ziyarar arba'in na imam hussein alaihi salam a birnin karbala wanda ke kasar iraki wannan taro dai ya gudana ne tare da halartar miliyoyin mutane waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na kasar ta iraki da kuma ƙasashen duniya mahukuntan kasar iraq dai sun bayyana cewa fiye da mutane miliyan ashirin ne suka gudanar da tarukan arba'in na wannan shekara wanda kuma shine adadi mafi girma da aka samu tun bayan da aka fara gudanar da irin waɗannan taruka bayan kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta da uku mahukuntan kasar iraki dai sun bayyana cewa taron ya gudana lami lafiya ba tare da samun wata matsala ba kuma dukkanin tsare-tsaren da aka yi dangane da wannan taro an aiwatar da su a cikin nasara taron arba'in dai taro ne wanda ake gudanarwa a birnin karbala na kasar iraki inda hubbaran imam hussein alaihi salam yake da kuma waɗanda suka yi shahada tare da shi daga cikin sahabbansa da kuma zirar manzan allah waɗanda suka kasance tare da shi a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa kufa bayan sojojin yazid dan mu'auya suka tare su a wannan wuri kuma suka yi masu kisan kiyashi bayan cikarar kwanaki arba'in da yin kisan kiyashi a kan zirar manzan allah ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan allah wato jabir bin abdullah al'ansari ya ziyarci kabarin imam hussein alaihi salam a karbala da kuma sauran shahidai da suka hada da zirar manzan allah da kuma sahabban imam hussein alaihi salam waɗanda suka shahada tare da shi kuma aka bizne su a karbala bayan nan kuma imam zainal abidin alaihi salam dan imam hussein alaihi salam ya ziyarci imam hussein a wannan wuri wanda kuma tun daga wannan lokaci ne wannan ya zama wata sunna wadda ake rayawa ta ziyarar imam hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzon allah da suke shahada a karbala wanda kuma tun daga wannan lokaci har inda yau take masoya manzon allah da iyalan gidansa ba su kushe ba suna raya wannan ziyara ta 40 a wannan shekara baya ga mutanen kasar iraki da suka fito daga sassa daban-daban na kasar mutane sun zo daga kasashen duniya kimanin tamanin waɗanda suka halarci tarukan na 40 na wannan shekara da kuma wannan shine adadi mafi girma da aka samu na halartar mutane na adadin kasashe da kuma adadin mutane da hukumomin iraki suka tabbatar da cewa adadin ya haura mutane miliyan ashirin an ɗauki ƙwararren matakai na tsaro a dukkanin faɗin ƙasar iraki wanda hakan ya haɗa da sassa na kudancin irakin da kuma na arewaci musamman ma da daga yankuna da mutane suke yin tattake zuwa karbala baya ga kuma an ɗauki wasu matakan mafi tsauri a kan yankunan najaf da kuma karbala ɗin wanda nan ne taron ya fi cincirin da jama'a musamman ma yadda mutane sukan iso birnin karbala ne daga birnin najaf da suke yin tattaki na tsawon kilomitoci wannan ya sa an zuba dubban jami'an tsaro tun daga birnin najaf zuwa birnin karbala wanda hakan ya bayar da kariya da kuma natsuwa ga miliyan mutane da suke yin tattaki akan wannan hanya baya ga kuma a cikin birnin na karbala wanda nan ne ake gudanar da waɗannan tarika da kuma nan ne hubbaran imam hussein alaihi salam yake da sauran gaburkan waɗanda suke shahada tare da shi a lokacin waƙi'ar karbala ofishin gwamnan karbala ya sanar da cewa hukumomin tsaro na cikin gida a ƙasar irakin sun zuba jami'an tsaro na farin kaya da kuma waɗanda suke sanye da kayan sarki wanda adadinsu ya haura dubu talatin da kuma dukkaninsu suna gudanar da sintiri da sauran aika na tsaro da hakan ya haɗa da kafa shingaye na bincike da kuma kafa kamarori a sassa daban-daban na cike da wajen birnin domin tabbatar da cewa ana sa ido akan dukkanin abin da yake kai da komowa domin bayar da kariya da kuma tsaro ga masu ziyarar imam hussein alaihi salam watakila ɗaukar irin waɗannan matakai baya rasa nasaba ne da abubuwan da suka faru a lokutan baya musamman ma bayan kifar da gwamnatin kama karya ta saddam hussein inda 'yan ta'adda da suke samun goyon baya da tallafi daga wasu kasashen larabawa suka rika kai munanan hare-hare a lokutan da ake gudanar da irin waɗannan taruka na arba'in da kuma sauran taruka na ziyarar imam hussein alaihi salam musamman ma a lokutan ashura bayan nan kuma an samu dubun dubatar mutane waɗanda suka gudanar da ayyuka na sadaukarwa da sa kai domin taimaka wa mutane a ɓangare daban-daban da suke buƙatar taimako musamman abubuwa da suka shafi kiwon lafiya wanda likitoci da dama sun shiga cikin wannan aiki domin taimaka ma jama'a da kuma jami'an kiwon lafiya na cikin kasar iraki da ma waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya ba haka kuma a cikin gida wasu daga cikin gidajen abinci da kuma otal-otal na saukar da jama'a sun sadaukar da kayayyakin aikin su domin taimaka ma baƙi waɗanda suka zo gudanar da wannan ziyara musamman ma waɗanda suka zo da ƙasashen ketare sannan kuma jama'ar gari musamman ma mazauna birnin karbala su rika sadaukar da gidajensu da kuma da abin da suke da shi domin taimaka ma baki irin wannan taimakekeniya da kuma ruhi na yan uwantaka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda imam hussein alaihi salam ya nufin karfafawa a cikin al'ummar musulmi da kuma mayar da wannan al'umma ta zama al'umma guda ɗaya wadda take tafiya akan wannan tafarki na kyawawan ɗabi'u wanda kuma shine koron musulunci kuma korowar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina al'ummar musulmi a kanta bai ga ayyuka na jami'an tsaro da kuma sauran bangarorin jama'a da suke gudanar da ayyukan sadaukarwa da karin sa kai na hashi da sha'abi su ma ba a bar su a baya ba domin kuwa sun shiga dukkanin bangarori da ake gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa domin taimaka ma jama'a da hakan ya haɗa da bangaren ayyukan tsaro inda suka yi aiki tare da rundunar tsaro ta gwamnatin kasar iraki a dukkanin sassa domin tabbatar da cewa an gudanar da wannan taro lami lafiya kamar yadda kuma suka shiga a dukkanin bangarori na kiwon lafiya da sauran bangarori na taimaka ma jama'a inda aka yi waɗannan ayyuka tare da su baya ga haka kuma kamar dai da aka saba gwamnatocin iran da iraki sukan gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a duk lokacin da ake gudanar da irin waɗannan manyan taruka na ziyara wanda kuwa a wannan karan ma kasar iran ta bayar da gagarumar gudunmawa ga kasar iraki ta bangarori daban-daban domin tabbatar da cewa gudanar da waɗannan taruka lami lafiya kuma a cikin nasara baya ga wannan kuma tawagogi daga ƙasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan taro na ziyara arba'in na wannan shekara sun kasance a fagage daban-daban kama daga bangaren taimako na likitanci kamar da muka ambata da kuma sauran bangarori na taimaka ma al'umma wanda hakan ya hada har da wasu kamfanoni da suka yi sadaukarwa da abubuwan da suke samu domin taimaka ma masu ziyara ta arba'in a wannan shekara a wannan karo bisa la'akari da cewa adadin waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya yana da yawan gaske wannan ya sa tawagogin da suka fito daga ƙasashe sun raka daga tutoci na ƙasashen su domin iya tantance al'ummomin da suka fito daga ƙasashe daban-daban tadda hakan zai taimaka wajen kasantuwar matafiya a wuri guda dunkule ba tare da samun rarrabarsu ko bacewar wasu daga cikinsu ba saboda cunkoson jama'a to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da suke mu nan anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki ruwan jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. mu sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurtun kowa kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya